Tun kimanin makonni biyu da suka gabata ne daraktan ofishin hulɗa da kafofin yada labarai na kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar PDP na ƙasa baki ɗaya Mr. Fani Kayode ya kalubalanci janar Buhari dangane da wannan batu a yayin taro da manema labarai a kwanakin baya. Lamarin da ya haifar da cece kuce tsakanin magoya bayan jam'iyyun PDP da APC a Najeriya. sai dai tun a wancan lokaci ne aka ruwaito janar muhammadu buhari na cewa takardun kammala makarantar nasa na tare ne da ofishin sakataren kula da ayyukan sojoji a rundunar sojin najeriya kamar yadda yake a kunshe a cikin tsarin aikin soja To amma a jiya talata kakakin rundunar sojojin ta Najeriya Brigadier Janar Olajide Lale ya faɗa wa taron manema labarai cewa rundunar ba ta da wani kwafi na takardun shaidar kammala sakandare ta janar muhammadu buhari wannan kalamai na rundunar sojojin ta najeriya ya baiwa janar muhammadu buhari mamaki matuka lamarin da ya sanya shi da kansu ya kira taron manema labarai a nan kano yau da safe na ga musu batun wannan batun makaranta ofishin sakaritaren soja wanda ni na aiki a wurin duk sojan da ya sami anini wato wanda aka ya zama ofisa a soja takaddun shi suna nan da daga da ya sami wannan aninin har lokacin da ya fita saboda haka na yi mamaki yanzu a ce waɗannan takardun ba su wurin su to amma mun san abin da ke abuwa a ƙasar nan hakan yana nuna lalacewar aikin gwamnati da aka tambaye shi ko waɗanne takardu yayi amfani da su a lokutan da yi takarar shugaban Najeriya a shekara ta 2003 da 2007 da kuma 2011 sai janar Buhari ya ce to an sai ku je ku tambayi INEC wannan INEC sun bar mu 2003 2007 2011 mun yi takara ba da takardu ba dan takarar shugabanci na Najeriya a jam'iyyar APC ya ce waɗanda suka kammala kwalejin lardi ta Katsina a shekarar alif tara da da sittin ɗaya, sun haɗa da marigaye janar Shehu Musa 'Yar Yar'adua da mai shari'a Umar Abdullahi tsohon shugaban kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.